Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a na sake dawowa. Sakamakon bidiyo da na yi na wannan zindikin wanda yake kiran kansa ɗan iskar nan na hotoro. Na tashi na waye gari na ga bidiyo na an sa an ban sani ba ko me aka yi min dai ne dai ya ki tafiya to anna an goge mun shi. To ya ku ƙungiyar malamai. Kakaf tambaya ce da ni wai ƙungiyar malamai ba ba kwa iya hukunta dan malami dan uwanku in yayi ba daidai ba ne dan baffa hotoro ya kamata ku cire shi daga cikin sawo ɗarin malamai masu fatawa wannan mutumin bakinsa bakinsa ba shi da alkhairi in dai har mutum zai duba mutane masu maulidi ya ce gwanda luwaɗi da masu maulidi haba malamai ku magada annaba ne ya kamata ku duba malami mahaukaci mara mai taɓin hankali baya fatawa baya wa'azi ya za a yi malami ya buɗe baki ya ce wai gwanda masu luwaɗi da masu maulidi gaskiya gaskiya fi layi, ya kamata mu tashi tsaye shi yasa kake ganin kowa da ya tashi sai ce shi malami ne kowa da ya tashi fatawarsa da zai fara sai fara zagin mutane ya ku kungiyar malamai ku tashi dan Allah dan annabi ku taimaka mana ba dan koyi ba saboda 'ya'yanmu idan da akwai malamai irin su baffa hotoro akwai matsala fa a doron ƙasa akwai matsala a Najeriya akwai matsala a arewacin Najeriya sannan ba muna da matsala a Kano saboda irin wannan malaman wallahi su suke rikidewa su zama su zama su zama baros su zama baragurbi, su wa yara pampo, su fara fada da mutane ka duba ka je kana cewa wai gwara ikaitar wannan malami Allah ya tsine ma gwara wai dan luwaɗi da maulidi maulidin da ake ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai saboda kan muka kana da wata aƙida wacce bata zo ɗaya da ka ba kullum kai fatawarka ya za a yi kai fusatantar da wasu ba wai kai tunanin ya za a ka faɗakar da mutane ba sai dai fusasantarwa Allah ya isa ba mu yafi ba saboda kawai ka ɗauko hanya kai ma so kake ka zama yi eh, kai ma ka zama wai ana jin ka a Najeriya kamar Dr. Idris saboda shi kana ganin ya zama shi ma fusatattace budin wa'azinsa su hidima sai dai fusatar da mutane to Allah ya fi ku wallahi Allah ya fi ku wallahi maimakon ku kirawo mutane ga addinin Allah a in banda Allah ya sa akwai imani a irin zukatan mutane irin mu da zara mutane za ku kusurin gabarin addinin musulunci in dai irin irin ku ne wallahi malaman da za su yi wazi ku ringa yin abu da zafi zafi kamar addinin nan na gidanku ne kamar addinin nan na ubanku ne kamar addinin nan na kaba da Allah wannan ai ba ba tarbiya ce ba haka annabi ya koyar ba wasu yaran marasa kunya masu fara ɗaukar hali irin naku kai dai malam babba hoturu wallahi tallahi kai dai wallahi tallahi ba mutumin arziki ba ne wallahi ba mutumin arziki ba ne kai dai ba malamin kirki ba ne wallahi in dai za ka dubi zina ka dubi luwaɗi ka ce wai ya fi maulidi saboda kawai kana ganin sa kamar eh, eh, eh, bid'a tar la'isa da iri-irin wallahi ba za mu yafe muku ba wallahi kuna nema ku kassara mana ku da ba kuma kassara amma kungiyar malamai ya kamata ku tashi ku miƙe ya kamata ku kawo doka da oda a cikin kungiyar ba wanda zai gagare ku ai kungiya ba ƙari kungiya ba ƙari ba wanda zai gagare ku in mutum ba zai ba kawai ku dakatar da shi ku dakatar da shi kawai in mutum ba zai bi tsarin ku ba ya mutane za su ringa zuwa suna kafarta mutane suna wannan sun gwada kan musulmi yanzu an daina komai an daina fatawa sai fatawar zagi da cin mutunci kuma kun zuba musu idanu mutum ko baya kungiyar ku a karkashin ku yake wallahi dan majority kari da gwada wallahi a irin su Dr. Idris nan irin su wannan baffa wutarun kamata yi ku condemn su daina wa'azi wallahi kamata ya su daina wa'azi ba su da amfani a cikin society dai har saboda kawai bidi'a sab mutane aje a jeho musu bam su faɗi a kashe wasu a nemi wasu a raunata wasu sama da mutum ɗari kai ba fotoro da yake ba imani a zuciyarka wai ka ce wai ba shahada suka yi ba wai gwanda yan luwaɗi da wannan mutuwa kai Allah ya isa tsakaninmu da kai wallahi mu dai muna maulidi kuma duk wani mai maulidi muna son sa domin annabi ake kira mu duk maulidi yanda kuke tsammanin maulidi mu duk maulidin da muke zuwa ba haka muke gani ba muna zuwa ne ana faɗakar da mu ana gaya mana tarihin annabi da siffofin Allah da yanda ake wannan duk wanda zai je maulidi mu iri irin maulidin da muke zuwa irki muke gani kenan Allah ya sakawa Alhaji Abubakar dan gaske mai dan katon investment duk shekara sai ya yi maulidi maulidinsa malamai yake gayyata ya gayyaci malamai su zo su wa'azi su fadakar da mutane abinda ba su gasa ba a gane ba duk shekarar bawan Allah nan sai yayi maulidi wallahi kuma ba karamin kuɗi yake kashewa ba saboda annabi Muhammadu amma duk da hakan ba duk da hakan wasu zaginsa suke yi to mu muna ni dai ya ubangiji kai tun da bukatarka wanda ɗan luwaɗi da masu maulidi kai Allah ya kashe ka kana yin luwaɗin mu kuma Allah ka kashe mu muna maulidi muna ambatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Alhaji Abubakar dan gaske eh, Alhaji Abubakar dan gaske ubangiji Allah ya saka ma da alkhairi da irin abubuwan da kake yi saboda annabi mu mun san masoyin annabi ne kai Allah ya saka da alkhairi saboda haka akwai mutane da dama da suke yin maulidi ba irin wanda kuke tunani ba irin walidin da kuke tunani ma ku ku ku kai Allah isa da kai fa babba hoto da ba irin zagin da baka wa Dr. Idris dutsen shi amma saboda yanzu ya fara baka kuɗi ya fara kai ka Saudiya da Umara shine yanzu in ya faɗi magana kai ga mara kunya sai kai taliki mai zafi a kansa wallahi kake wallahi Allah ya fi Allah ya fi ku wallahi wallahi wallahi ba za mu yafe muku ba Allah mu magoya baya masu sauraron fatawar malamai muna da 'ya'ya da jikoki inda aka ce iri irin ku ne za su yi wannan to ina zaman lafiya a Najeriya ya kamata gwamnati ta miki ba sai mutum kaji inda muke samun matsala ba sai mutum ya fara tun mutum yana da burbushi aka fara gano halinsa ba halin mutanen kirki ba ne tun daga nan ya kamata a fara ɗaukar mataki a kansa irin irin su dr idris dutsen tashi irin su baffa hotoro ya kamata gwamnati ku tashi mutanen nan ba zaman lafiya suke nema ga arabocin Najeriya ba da me zamu ji da wannan musifar da mu ji koko da irin irin wa'annan fatawar irin wa'annan malamai bara gurbi masu lalata zakatan kananan mm, yara mu dai Allah ya tsallakar da mu duk irin fatawar da za ku yi da ita ko ba mu da ilimi mun san wallahi talla irin fatawar ku ba irin fatawar da za a bi bace wallahi mun san irin fatawar ku ba irin fatawar da za a bi bace ba kuma irin fatawar da za a saurara bace za a saurara a saurara bace fatawa ce ta batarwa kawai ta zagin mutane ta cin mutuncin mutane ta kafarta mutane dan ku yanzu ku biyun nan aka daka ta taku duk wani duk kai da har yan Saudi kai duk inda musulmi yake kabari ne ku ne kuke yin daidai ku ne ma'asumai ku kadai kuka iya ku ba kwa kuskure ku kadai kuka iya ku ba kwa bid'a kowa dan bid'a ne ku ku dai da mu kullun aljanna tana hannunku wallahi da duk muna wuta da duk iya mu wuta za ku kai su malaman mu wuta za ku kai su to Allah ya kyauta sha addinin nan bai shawara da uban kowa bai shawara da ku ba ba wani wanda aka yi shawara da shi in ka zo ka yi mai kyau kana za ka samu result mai kyau addinin nan ba na kowa bane ba naka bane ba na uban kowa bane addini na Allah ne in ka yi da kyau ka gani da kyau amma kawai da riga addini sai ku shiga ku yi ta cin mutunta mutane ka ce wai wai wai gwanda ɗan luwaɗi da masu maulidi Allah ya tsine wannan bakin naka Allah ya tsine Allah ya fitar mana da hakkin mu a kanka Allah ka sa kana luwaɗin ka rasu sai ka ga bambanci da wanda yake ambatan annabi ya mutu da wanda yake luwadin ya mutu da zina ka ringa danganta shi da wajen da ake ambatan annabi kai Allah ya isa Allah ka sa mu dace Allah ka kare mu daga san zuciya Allah ka ban mu da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Allah ka ban mu da ƙaunar annabi Allah ka cusa mana Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau su kuma mutanen da suka rasu a wannan ibtila'i Allah ka ji kansu Allah ka ji kansu marasa lafiya da suke ciki wanda suka ji ciwo Allah ka ba su lafiya dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muguwar cikawa to na zancen kuma shahada <laughs> ai na ka samu zancen shahada kuma ana zancen mutane sun yi muguwar cikawa sun mutu cikin abin da ya fi zina da 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi gara waɗanda 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da waɗanda suka mutu suna maulidi wadda ita ce magana gaskiya waɗannan bida'a suke yi wannan saɓan Allah suke yi ina fata muna fahimta kuma kama yadda na faɗa cewa ita bida'a inda muninta yake wanda ya sa ta ɗara duk wani saƙo da za a yi wa Allah shine ne ita bida'a ko mai bida'a yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai isar da addinin nan daidai ba. Wani malami yake cewa lalataccen ahlus sunna ya fi gyararren ɗan bida. Bana ahlus sunnan da ya sha giya amma yana kan tauhidi yana son Allah yana son manzon Allah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 Baffa Ludu don kamata yi sunan shi tashi daga sunan shi ma ya koma Baffa Ludu tunda ya ce gara wanda suka mutu suna luwaɗi da wanda suka mutu suna wajen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda shi yana kan fahimtar cewa shi a fatasa fahimtar yana fahimtar cewa maulidin annabi bid'a ce yana ɗaukan maulidin manzon Allah bid'a ce to amma me yasa abin da annabin ya zo da shi ko abin da annabin yake yi me yasa su ba sa yi ba yahude gayan ba yahudiya ko ba yahude arne ne ya mutu ma baya sallah aka zo za wuce da gawa sai aga annabi ya miƙe har yana hawaye sai sabai suka ce ya rasu layi gayan fa ga wannan fa na bayahudi ya ce sai ce ina nafs ai rai ne ai rai ce rai ce dole a girmama mare rai ko ba na musulmai idan ya mutu abin a tausaya masa ne to bare kuma na musulmai masu faɗin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah wanda suka taru suka ce wannan taruwan wanda suka yi ba don komai ba sun taru ne don girmama manzan Allah don soyayyar manzan Allah don a zauna a ji tarihi na manzan Allah a ji tarihin abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi yayi wanda wannan maulidi suke ɗaukan bidi'a ce manzan Allah sallallahu alaihi Allah da kanshi yana gaya wa manzan Allah muna karanta maka labaran annabawan da suka gabata ne ya rasulullahi linusabbita ma nusabbita abinda zuciyanka zai ringa samun nutsuwa a sai annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana karanta tarihin annabi Musa yana nutsar da zuciyar manzo Allah a sai idan ana karanta tarihin annabi Isa annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun nutsuwa a sai idan ana karanta tarihin annabi Adam ko wani tarihi daga cikin annabawa wannan abin yana sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nutsu ya samu nutsuwa ya ringa jin daɗi ya sa shi ya ringa jin daɗi to kai kuma Ludu. idan har za a karanta wani tarihi har za a karanta wani tarihi na wani annabi ya zama cewa annabi sallallahu alaihi ya ji daɗi akwai tarihin da ya kamata a karanta kamar na manzo Allah idan har za a karanta shi tarihi, wasu annabawa ji daɗi to ko su annabawan ne sa so a karanta musu tarihin manzo Allah saboda su sun sani su annabawa ne amma tarihin su bai kai tarihin manzo Allah ba su so da a karanta musu su a kan kansu yanzu annabi Musa an ka ajiye shi Ka ce da a karanta maka tarihinka da a karanta maka tarihi manzo Allah wanne kake so wallahi annabi Musa tarihin annabi zai ce a karanta masa ba tarihinsa ba haka annabi Isa annabi Isa da a karanta maka tarihin manzan Allah da a karanta tarihinka wanne ka fi so zai ce a karanta tarihin manzan Allah da a karanta tarihin wani manzan Allah da kuma manzan Allah ba idan har za a karanta tarihin wani zuciyar annabi ta yi daɗi ya samu nutsuwa ya ringa jin daɗi to ya kake tunani idan an karanta tarihin Manzala? ai Manzala shi shine babin aula wanda za a karanta tarihi a ji daɗi da shi to a wajen maulidi fa abin da ake kenan a ambaci Allah a ambaci Manzan Allah a ambaci Allah a ambaci manzan Allah sai bafaludu ya ce da a karanta da a je wanda a asafula suna wajen maulidi suna wajen cikin wannan hali sai aka zo da bomb sai aka sake musu sai suka mutu sai ce gara mutum ya je ya karanta gara mutum ya je ya yi luwaɗi luwaɗin da Allah subhanahu ta'ala ke gaya mana cikin Qur'ani ba a taba zuwa da wani alfahasha kamar luwaɗi ba wanda ya fita girma wanda har Allah yake cewa yake gaya wa annabi ludu yake gaya wa al'umman annabi ludu kafin zuwanku wasu jama'a ba su da alfashin da ya kai naku ba kafin zuwanku wasu jama'a ba su zo da abin da ya fi irin abin da kuka zo da shi ba kuma ko a yanzu idan aka kama mutum yana luwaɗi hukuncin kisa ne ba a yanzu nan idan an kama mutum yana luwaɗi aka tabbatar an kama shi kisa ne kuma kisan ba wai kisa yadda kake ɗaukan kisan da sauƙi ba a wani za a iya hawar shi kan bene da fi kowanne a sako shi ya faɗo ya mutu wani a ƙona shi haka dai abubuwan suke ta faruwa ba wai hukunci ake musu mai sauƙi ba to duka wannan sai baffalo sai ya ce ai gara wannan saboda zai bai wa sana'an shi kariya zai bai wa sana'an shi kariya da can ba mu san harkansa ba ne da can ba mu san harkansa ba ne sai yanzu sai ya zo ke bai wa masu luwaɗi kariya ok sai muka fanci cewa a sai wannan tsohuwar sana'a ce tsohuwar sana'a ce shi sa muke so ka gane kai baffalo kai baffalo ka gane wannan abun da kai a kowane fiska ka ɗauke shi a kowane fiska ka ɗauke shi rigaci. kowane fiska yanda kake da kake ganin cewa suna kan bid'a ana ka fahimta mu ma ana mu fahimtar wannan abin da kai ridda ce saboda me saboda ka cutar da Allah an ambaci Allah a wajen ka cutar da manzan Allah ka cutar da manzan Allah ka cutar da al'ummar manzan Allah abin da aka shirya dan manzan Allah wanda annabin yake farin ciki da shi ka ce wai gara luwaɗi gara luwaɗi da shi wanda suka bar suna luwaɗi gara da su gara su da wanda aka sa wa gwamma aka kashe su ko ba shada suka yi ba shi yasa na sa muku maganan ka ji guda biyu za ku ji nashi za ku ji na daurawa don ku gane cewa su wahabiya akwai da suke rabuwa ne amma akwai da suke zuwa suke haɗuwa a sama akwai abin da duk fahimtar su iri ɗaya ce duk maganan su iri ɗaya ce kun ji shi ma maganan shi daura da ake ganin shi ma mai dan sauki sauki ne shi ma kun ji abin da ya faɗa kun ji shi ma irin nashi abin da ya faɗa duk da shi ne da ce gara masu luwaɗi ba to amma dai shi ma ana kusa da haka shi ma ana kusa da haka to jama'a lokaci ne yayi da Allah ya ga dama ya tona asirin baffalo don ku gane shi lokaci ne Allah ya ga dama ya bankaɗe asirin baffalo don ku gane waye shi kuma alhamdulillah an yi kuma mun gane eh mun gane mun fahimta ba sai an fahimtar da mu mun fahimta saboda ka mu ana mu fahimtar ana mu fahimtar maulidi sunna ce ta manzo Allah sallam maulidi maulidi ibada ce da kai bal ma yana daga cikin azamul ce. saboda mu mun yadda madihu madihu nabiyil hashimi azkat ta'abbudi shine mafi tsarkin ma ibada mafi tsarkin ibada mu a tunan bawa ibada ma da fi maulidi ma mu wajen mu saboda haka ka riƙe sana'anka da kyau bafaludo mun fahimce ka yanzu mun canja ma suna ne ba sunan ya koma bafaludo eh tunda ludin kake baiwa kariya ba mu taba ganin wanda ya zo da irin shekantaka irin naka ba da yake kai bakin ba maguje ne bakin ba nasare ne bakin ba yahude ne kai amma na sani inna rabbaka labin Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barka mu da haka daga naku ne da kullum Peace Ambassador. Wannan bidiyon ina yin ta ne sannan ina kira gare ku da Allah duk wanda saman wannan bidiyon ya tura ta hatta isa ga hannun Baffa Hotoro. Baffa Hotoro ka hito jiya ka nuna cewa musulmi ‘yan uwa wanda aka kashe wanda jirgi ya zo ya kashe suna maulidi ba su samu shahada ba na ɗaya kenan. Na biyu ka nuna cewa gwanda mutum ya mutu iya luwaɗi ko ko iya zina da ya mutu a wannan wurin nasu babu hotoro ko kana da hujja aya ko hadisi wanda mu a matsayinmu na almajirai za mu karu da ita saboda mun yi imani cewa Allah karan shi ya nuna cewa wala ƙarabu zina kada a kusanci zina balle a maganar luwaɗi, kai kuma babu hotoro ka da cewa wanda ya ji wurin maulidi ya mutu wanda a ce ya mutu akan wannan aikin aika aika babu hotoro yana jira amsanka shi dai mawulidi. كما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لا صراط المتقين وعلى اله وقدره to alhamdulillah maulidi maulidi shi dai maulidi annabi muhammadu dai shi mai duniya da lahira ne kuma ka ce duniya domin sa lahira domin sa ka rage shi wallahi wallahi mai duniya da lahira ne mu kuma akan annabi muhammadu ba ai jinin jikin mu ba ko wani abu ban wallahi ran mu ma ran mu ma mun ba da shi fansa shi wannan tsinanne ne zindiki ne kuma bakin uwa ne shi ko waye kai kana jina kana gani na Allah tsine ma albarka kai bakin uwa ne za ku ka tashi da su dama a gari guda aka halaka ka manta ilimin ka ina amfani shi aka halakar da gari guda akan mutanen nan sun kasance halakaku annoba dama ku mai usulun ku annabi sallallahu alaihi wasallam magana ku ai yace akwai wasu bayi zaka gansu in kana sallah zaka rena taka in suna karatun qur'ani zaka rai ku ne Assalamu alaikum warahmatullah. To baffa hotoro abin da kai wannan ba adalci ba ne. Allah ya tsine ma albarka. Wallahi irin waɗannan su ne mutanen da ake biya kwangila su zo su faɗi abubuwa da aibi don su zo su yaɗa fasadi da rikici da hatsaniya a cikin musulunci. A wani aya ne aka ce ɗan luwaɗi ya fi ɗan maulidi? A wani aya ne aka ce ɗan maulidi zai shiga wuta? Luwaɗin da idan ana yi har al'arshin Allah girgiza yake yi na rantse da Allah wannan mutumin muna maka baƙar addu'a Allah ya sa ka yi muguwan ƙarshe don alfarmar sayidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina wanda suke maulidi ba kwa jin abin da suke yake faɗa ne ba za ku fito ku yi raddi ba sannan ina godiya a Hassan Turawa abin da kai yayi daidai abin da kai yayi daidai insha Allahu baffa hotoro ba za ka gama da duniya lafiya ba wallahi jiya da wannan abin na kwana na kasa yin barci na rantsi da Allah duk farkawa na in na rintsa sai na tuna wannan abin shi yasa yau early in the morning nace ba zan bari ta kwana ba sai na zo na yi raddi sai na zo na yi raddi ya za a yi mutane su je suna ibadar Allah su mutu kai kuma ka fito kana cewa wai ma mutuwan ɗan luwaɗi ya fi na maulidi sai dai in kana yin luwaɗin dama kun saba a aƙidanku ku. luwaɗin da ko kafirai ma ba su yarda da shi ba akwai ƙasashen kafirai ne manya-manyan kafirai sun ƙi bari a ƙasar su ma a ci gaba da yi su bada da inci sai kai jahili dama akwai ire-iren ku malamai da ake biyan ku in ba ku manta ba lokacin mutuwar sarauniyar ingila akwai malamin da ya fito yake cewa tana da alaƙa da manzon Allah to ire-iren waɗannan malaman wannan su ne Allah ya shirye ka idan kai mai shiriwa ne idan ba mai shirwa ba ne Allah ya san yadda zai yi da kai Allah ya isa tsakaninmu da kai assalamu sallama irin ta addinin musulunci ina mai ƙara miƙa ta'aziyya ga 'yan uwana al'ummar musulmai na faɗin duniya musamman na ƙasata Najeriya da jihata jiha mai tarin albarka jihar Kaduna na iftila'in bom da ya faɗa wa 'yan uwanmu musulmai to ina mai ƙara jajanta mana da kuma ta'aziyya kuma ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala. Allah ya amshi shahadar su Allah ya ba mu ikon tabbu su kuma Allah ya ba mu ita su Allah ka sa mu mutu a fagen yi wa addinin musulunci hidima da kuma yaɗa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan haka a taƙaicen taƙaitawa, saƙo ne nake so na tura zuwa ga mahukuntan ƙasa ta Najeriya mai tarin albarka. Ina mai roƙon Allah ya sa saƙona ya isa zuwa bigiran da yake so ya isa. Saƙo ne dangane ga wannan bawan Allah babba huturu na wani furici da ya a wannan bidiyo nashi da ba na buƙatar maimaita maganar da ya yi kwabo da kwabo. Sai dai ina so in yi kira ne ga mahukunta ya kamata su duba maganar da babba huturu a bisa adalci a bisa tsarin addinin musulunci a bisa tsarin da ƙasar mu Najeriya ta ba mu na 'yanci a matsayin mu na 'yan Najeriya. Shin babba hotora ya kamata ya wannan mummunan lafazi da ya akan wa'innan bayan Allah mamata? Idan ya kamata muna so mu sani, idan bai kamata ba to muna kira ga hukunta a tsarin gwamnati. Ya kamata su ɗau mataki su taka wa irin wannan munanan lafazi da ɗan adam ko kuma musulmi yake kai wa ɗan uwan shi musulmi farmaki mu a sanin mu a matsayin mu na ƙananan ɗalibai wannan ba koyawa addinin musulunci ba na farko wannan furicin da bafa hotora yayi ya saba wa koyawa addinin musulunci na gaskiya sai dai ba mu mamaki ga wannan furici da bakko turai ba saboda mun san hakikanin aƙida shi sai yayi wannan furicin ya zama cikakken ɗan halak na gubar da ya shanyo ai in yana da awa ahalus sunna babu wani malamin ahalus sunna ahalus sunna an ce ahalus sunna gaba ɗaya ahalus sunna a cire ahalus sunna ma a cire yan ɗari ko babu wani malamin ahalus sunna ɗan izala da bai fito da ba wahabiya da ake cewa wahabiyawa babu wani da muka sani a Najeriya da bai fito ya jajanta ya yi tattausan lafazi da kyakkyawan kalma izuwa wa'innan bayan Allah ba. duk da saɓanin da yake tsakaninsu to muna kira ga mahukunta lallai na buƙata a takawa bakko tura birki a ɗau mataki a kansa don wannan furci da ya wallahi furci ne da zai tayar da zaune tsaye a ƙasa Najeriya. Ku duba bawan Allah nan da ya postin ɗin shi yana mai don mai da martani ku duba rubutun da ya akan mai dawa da bafa wutura martani. Yanzu mu yi tunani idan irin wa'innan za a yi wa Baffa irin wannan ina ga in aka yi gaba da gaba da Baffa To muna isar da wannan sakonni ne saboda wallahi ba ma son tashi hankali a mu Najeriya. Kuma muna kira ga malamai, ga malaman maja musamman na jihar Kano. In dai majar da kuke dan Allah dan annabi kuke, ya kamata gwamnatin Kano ya kamata gwamnatin Kano ta gaggauta ɗaukan mataki akan wannan fir Baffa Hotoro wannan shine bidiyo na na ƙarshe ka buɗe kunnenka ka ji ni da kyau ɗan tasha ɗan iska ɗan wahala. Da kai da waɗanda suke zagin Shehu Usman Dahiru Bauchi na rantse da Allah taimakon da Shehu Dahiru Bauchi yake wa musulmai da gudunmawan da yake bayarwa a cikin addinin musulunci na rantse da Allah ko Ibn taymiya bai isa yayi wannan ba. Billahi la ilaha illa huwa. Kaf malaman izala babu wanda yake taimako da ba da gudunmawa a cikin addinin musulunci kamar shodayi usman bauchi katakaf ɗinku tun daga ibn taimiyya har ya gangaro